Wannan batu ta biyan haraji daga ƙungiyoyi masu zaman kansu na fitowa ne daga hukumar tara kuɗin haraji don faɗaɗa hanyoyin tara kuɗin shiga a Najeriya. Hukumar na nazarin cewa ƙungiyoyin na samun maƙudan kuɗaɗe daga ƙetare, hakan ya sa ya zama wajibi ko yana da muhimmanci su riƙa biyar haraji. Ga Comrade Isa Tijjani, matukar ana son yaƙi da cin hanci da rashawa ya nasara sai an kauce wa wannan muradi. Ba fa kungiyoyin kasuwanci bane da ake zuwa a yi a samu riba a'a grand ne ake bayarwa wayansu mutane ne suke bada kuɗi ko a cikin ƙasa ko daga waje su ce to gashi a je a yi a'a kare demokradiyya ne a'a kare lafiyan yara ne a'a kare shari'a ne to karshe abin da gwamnati kamata ta sani shine cewa zancen yaƙi da cin hanci da rashawa matsawar wannan dokar ta zauna babu ita saboda ta 'yan siyasa waɗanda suka yi badakala da kuɗin gwamnati su za su rika ba su kuɗin su rika eh, eh, kare su suna korototo a rediyo da talabijin su rikita ma gwamnati tunani saura gwamnati ta san da sanata ita ta janyo wa kanta wannan rigima domin ni ban taɓa jin inda ake wannan abun ba sai a wannan gwamnati hakanan shugaban ɗaya daga ƙungiyoyin matasa na kamfen ɗin zaman lafiya a arewa kuma da salu ɗan tata ya ce hakan tamkar neman dakile ayyukan ƙungiyoyin ne gaskiya cin huska ne da kuma abu ne wanda ake don a danna mu saboda na farko babu dai wata hanya duk da yadda ake kwatar 'yancin mutane da kuma fadakar da kai da kuma wayar da kawuna a kan illar kwayoyi cin anci da rasha da sauran abubuwan kamata ma a ce ita gwamnati ta nemi hanyoyin da za ta dinga ba mu kuɗaɗe ne kamar yadda wa'insu kasashe ke don tallafa mana na bisa ga harkokin da muke da shauran don hakan a duk duniya mu ba mu taɓa ganin inda an ka ce kungiyoyi masu zaman kansu shi yasa ake ce mana non-governmental organization wato kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ba cikin gwamnati ba ne don haka bangan dalilin da ya sa idan kudaden su sun gama asusun su ne su san hanyoyin da za su bi ba wai ta kungiyoyi masu kwatan yancin mutane ba saboda mai idan ba tare da kungiyoyin nan ba a afirka da najeriya ita ma gaba ɗaya ta ita kanta ma ba za ta samu daukaka ba da shauran abubuwan don hakan wannan tin na cewa ngos wato kungiyoyi masu kwatan yancin mutane su je su fara biyan harajin bai dace ba. Baya ga batun harajin, ana zargin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu, musamman na jama'ar ƙetare, ga tsoma hannu wajen tallafa wa ƙungiyoyin ta'adda. Haka ya fito fili a jihar Borno, inda aka samu wata ƙungiya na koyar da dabarun harbi da bindiga, da amfani da bindigar roba. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.